Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna mafarkin Farida kashi na arba'in na marubuciya Asma Bafa wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni maman Hanim ke karanto muku. Manal ce ta mushi magana Bello ta ango ka ce kai ne sai suka koma fulatanci suna ta yare kishi ne kama fuzel ya ji labarin an ce saurayin tsohon saurayin manal ne sai ya shiga mota kawai ya tafiyarsa yana ta fushi zuciyarsa tana jin zafi yanzu shi kenan tana can tana yi wa murmushi wanda shi ya kamata ya kalla manal sai juyowa ta ta ga ya tafi tuni sai da suka sha hira da belloti sannan ta shiga gida ta iske farida a cikin kayan lefanta ta sha lens brown ta yi kyau ta ce manal dj za a kawo fa yanzu su walida kawayena za su zo ku shirya tekan rawa murmushi manal ta yi ta ce farida kin rage ta ki rage nan ki yi addu'a da masifa farida ta yi kan manal ta ce da abani tanko gwara na aure ko ma waye wallahi wannan bellotin ya fi burge ni so dubu akan tanko dama ya tsohon saurayinki ne na san kishi kike yi wai ya zubillahi da auren na me zan yi da belloti ni kam da ina son sa tun a ƙauye amma ko ban aure shi ba to din da ke ce yanzu kika aure shi me kuma na na kishi ni Allah ya bani fiye da sa belloti shine silar gudowa ta birni amma Allah ya baki hakuri Farida tana masifa tana shafa jan baki ta ce amin yanzu zai kai ni wajen hajiya na jalin da take ciki su da za su zo ki kula da su saura na ji wani rashin mutuncin dan ga gani kishi kike yi tunda zaki zo kina ce min wani waye waye ki tsaya mulki ke ga matar yarima to su walida ne kin san halin kawaye na goge ki za su yi manar ta ce kud su sun isa su goge ni wallahi da sun ja kansu mrs fuzel guda ai kallo na ma suka yi bai gamshe ni ba to wallahi sai na musu rashin mutunci su ba isa ba su isa ko kallon man za su yi min ba An ce miki manal ɗin da ce mai awara ko yanzu na zo daga kauye eh. Farida ta girza kai na ga yanzu kin sake fesarewa wallahi zaki sanni ba arki ba ce. Manal ta ce ke kin sani tun a baya duka nake miki yanzu ma ba dan Allah sa ina tsoro ko ina da ciki ba. Hmm. Da kin ga rashin mutunci. Dariya Farida ta ta ce to manal mun ji kina da cikin fuzar sai me an ji kin auri mai kuɗi sai me Fadiya tana fita motar Bellotti ta shiga wacce bata san ta wuce ba ce ya fusge ta sai wajen hajiya wacce ta rame lokaci guda sai ido zuru-zuru kamar ta yi zawon wata guda. Ta kafa ridanta ta sha wanka a sanye ta ce an ɗaura da tankon ko? Fadiya ta ce a'a da wannan bellon aka ɗaura ɗan gayu wanda ya zo gidanmu wanda jiya muka zo da shi ya kawo ni da dare? Hajiya ta ce alhamdulillah ware shi ina su falagi da su sa'iya? Bariya ta ce sun tafi wai gidan kwalliya za su je. Ya Yazid ne ya tafi gaisu. ‘Yar hira suka yi sannan da ta dawo ta ya fi ta a mota kamar zai tashi sama saboda tsafar gudu. Duk wanda ya ganshi da gudu yake kaucewa wuta kawai yake shararawa shi ga mai amarya. Ya kalli fari da ya ce akwai casuwa Kano idan mun koma. Farida ta saki murmushi tana kallon uwar sumar Bellat da ya tara ta ‘yan Fulani mai kyau. Kida Belloci ya ware a motar duk inda suka wuce ana jin kiɗan sosai wakar amarya da ango tana tashi. Belloci ya sitiyari yake saki yi. Yana ɗan rawa washi ga washi ga ɗan gayu. Billoti an waye ya ce mu je asibiti a yi mana tes saboda tsaro. Haka ya kai su wani lab aka yi musu gwajin aure Allah ya sa komai lafiya. Belloti ya ce yauwa daidai kenan. ya ce gobe idan Allah ya kai mu zan ɗau ya yata mu wuce tunda bikin ba wani shiri aka yi ba za mu wuce uban gidana na Kano fariya ta ce Allah ya kai mu Kano ta dawo tumbin giwa Belloti yana sauke ta ya bada kuɗin DJ ya ce matsalar ni bana saka manyan kaya yanzu duk ƙananan kaya na shigo garin nan da su a kira DJ a cashe ni ma zan zo da yamma Fadiya tana murmushi ta ce a da lafiya ta balle murhun mota ta fice shi ma ya fusgi mota ya kara gaba Tana shiga ciki ta iske kawayenta da yawa, sirri mai sawalida ga su nan dan sun fi goma sha biyar wasu ma suna kan hanya. Ita dai manar shukura kawai ta gayyato sauran 'yan makarantansu ba ta gayyaci kowa ba. Walida ce suka ja amarya salo na ka gyara mata gashinta sosai da 'yan magungunan na gyaran jiki da ba a rasa ba. Kasancewar ba su shirya komai ba sakamakon tango ne angon. Amma yanzu tun da Bello ne ya fi ɗan dama-dama za su shirya ta ko yaya ne. Zuwa karfe biyu suka dawo tare da sake sabon wanka. Ana jiran masu DJ. Suna ta ɗaukan wanka wasu suna shigowa kuma sun sha gayu. Sa'an nan ne suka yi shinkafa da miya sai abincin da ya zai da bada a wani gidan abinci a yau. Fried rice ce aka kawo lafaffiya da fefe cikin ga lemuka nan da ruwa sai kaji. Marar wanka ta sake yi tare da shafa lotion ɗinta mai kamshi. Walida ta ɗaga lotion ɗin jin matsiyacin kamshinsa ta ce nawa kika siyi wannan ta ce mana nawa kika siya dan ɗan loshin ɗin nan wallahi ya burge ni baki su wanda suka tabe saboda dama mata haka suke sun tsana fi su duk wacce ka ji mata suna zaginta ko ana tabe mata baki to ta ta fi su ne ba inda za su yi sai a dinga mata gani gani ramarsa ce ta ce na gan shi ana talla dubu ashirin da biyar Farida ya zana fuska ta tana taje gashinta, ta ta ce, Farida na ga gashin naki yana ta ƙara tsayi. Ta ce sai ma ya ji sinadari tukunna. Suka wani faɗa cike da shakiyanci suna dariya. Dariya munar ta yi da sigar wasa ta ce za ki faɗa musu ne. Farida da masifa ta ce wai ina ruwana da harkar ki ne. Ina magana da ƙawayena kina wani tsoma min baki. Kina nufin ni yarinya ce kenan? Fu da ta yi waje tare da kiran Yazid ta ce ka raba ni da Manal wallahi a gaban na za ta dinga ce mini yarinya tana faɗa min magana da ta ga dama ni sa'ar ta ce Manal ba ta saka kayanta ba tana kwance tana tunanin mijinta me yasa ya tafi ɗazu ba ta sani ba ta kira wayarsa ya ki ɗagawa muryar Yazid ta ji yana kwala mata kira kasancewar ka a jikin jikinta hijab ta saka ta fita kawayen da suna wani taɓe baki Walda ta ce wallahi yarinyar ne. ta ya ɓaci wata daƙiƙiya da ita don tana auren prince kenan take mana wannan iyayen romansa ta ce ban ga laifinta ba abin alfahari ne wallahi ko ni ce abin da ya fi haka ma zan yi waye ba son harkar hutu zuga yan rawa solo ne suka zo mata suna da yawa sun ya taka rawa haka a haka kamar mutanen kirki dj din ma nasu ne da abinsu suka zo Yazid kuwa a ranar manali ya ce kin san Allah yanzu sai na sa a maida ki gida. So kike ana zaune lafiya ki jawo rigima ba na son iskanci fa. Sa'ar ki a cikin mutane za ki dinga kunyata ta. Manal ta ce ni wallahi ba abin da na ce wasa fa nake yi mata Allah yaya. Wasan dole ne tunda ba ta so ta faɗa miki ki hakura mana. Ko wasa kai da mutum kaga baya so ai sai ka hakura. Ki shiga hankalinki ai ba sa'ar ki bace. Fariya ce mata gwalo ta ce wai dan ta riga na aure shine take ganin kamar kanmu daya. Ni za ta gaya duniya matar da yaushe ma ta waye yaushe ma ta shigo birni kawai dan ta auri prince shi kenan sai ta raina ni. Yanzu da ce ki yi hakuri to ke kuma. Kai ki sake kula ta. Ki yi hakuri a gama bikin nan lafiya ba ma son tashin hankali. mana ta ce shi kenan ya wuce in dai ni ce ba za a sake ba. Maryam ta ce sai ki je ki zuba ƙawaye na abinci kuma banda wancan girkin na mutanen ƙauye wanda ya kawo shi za a basu. Manar ta ce ni fa wallahi ba daɗin jikina nake ji ba kuma ma ni akwai abin da yake damuna kina kallo fuzo da yayi fushi ya yayi tafiyarsa na rasa dalili. Maryam ta ce wai ke ba ki da aiki sai zancen fuzel fuzel ya rima haba uban waye ya ce ki tsaya da mijin wata ba naki ba. Dariya Manar ta ce kai anti Farida ko kara babu Ke wallahi ki yi tsayawa da Bello yauwa kar ki ja mun. Ki je ki ba su abinci ni ba ruwa na da wani mijinki yana fushi. Ya shekara yana yi mana. mana ta ce kar ki ja wallahi ne ki zubawa. Da kuwa na kai karanki wajen yaya zid wallahi ya ci ubanki ni babu na. mana kawai kula abincin ta sa aka ajiye musu da komai har ruwa da lemuka suka ce sai an fara cashewa za su ci a bar shi ita manar fefe cikin ɗin ta zuba a plate kawai tana ci da lemanta. Farida ta ce ki sauri rawa fa za a yi. Manar ta ce rufa mun asiri ni yanzu Buzal ya kama ni ina rawa gaban ƙarfi ai na ga ta kaina. Ke da Allah can yar kauye ki zauna ki zo a kan kin yi aure. Shigura da shigowar ta kenan ita ma ta ci gayu ta ce Manal dole fa mu yi rawa. Gane mun hanya da yar gari. Manal ɗakin sa Annatu ta koma za ta shirya ta sake kwanciya kusa da Annatu. Hajiya Sharifa ta ce ke yan nan ko dai ciki ne da ke. Na ga tunda kika zo sai kwanciya. ki kwanta can ya rab ki faɗi can ko gidan ko gidan da kike ne na yan hutu ya lalata ki an saba da hawa ga da kullun dole kuwa ki rika yin bacci wannan AC haka Annati tana jin su tana ta tsokanar Manal ta musu shiru Mikewa Manal ta zauna ta ce Annati ina saniya ta ki karki dame ni da jarabar saniya ba kya manta da ita tana tun ta haifi yan biyu Manal ta dinga murna ta ce tinkiya ta fa tsohon ciki ne da ita kaza ta fa idan yara sun girma ki dinga kamawa kina yanka kuna ci kin ji annatu to na ji tashi ki koma wajen yan matan ku can shiryawa manar ta yi ta saka wani sabon les da green da golden ta yi kyau sosai ana ganin ta an san akwai naira hajiya sharifa da bata gani ta yi shiru ta ce hmm matan manya a saka wannan a fita a saka wancan wannan kyau haka dole angon naki ya zo ce to an gajar fata jiki kamar jini ya fito ba dole ba Shi ya sa a duk rawar jikin nan da yake a mu na san ba banza ba. Ƙafar ki ƙafarsa, kullum manne da juna yana wani rawar jiki. Unguwar ma ba za a bar ki ki sake ba. Ɗara ce ta ce ban ga laifin shi ba. Yaran zamanin nan dama yaya bare kuma an samu dama. Allah ne kunya ma yake bani cewar wata yindatu. Ta ce yana gaishe mu amma idansa yana kanta. Kai wannan sirikin namu. wani kallo da yake mata ni ban taɓa ganin irinsa ba a duniya sai yau Shi'umi kenan kuma ya iya cewa Hajiya Sharifa ta ce ai ke yin datu baki ga kallo ba sai ranar da aka ɗaura masa aure da Manal. Mun ga mudiri kai ni Sharifatu cap suna ta faman yi wa Manal tsiya tana jin su ta ce surukinku ne dai wallahi kuwa cewar ɗahare. Kiɗa ne ya fara tashi ‘yan solo tuni sun fara taka rawa ta fitsara ana ta shan kallo mata da maza yara da maza ga su na ‘yan solo sun ji hankalin karte sai liki ake zubawa da kuɗin karin sai dama an shirya abin amarya tana shan liki yaya tsohon abokinta shi ma suna wajen da abokansa suna ta tashewa da su ake iskancin rawan yan matasa da su amma sun sai zuba a taɓarar suke da rashin kunya duk mutanen farida ne hajiya ce ta ɗauko wanka cikin shadda wata sibulu ɗinkin manyan mata idan kun gajiya ba wanda zai gane ta ta zuba uban kyau ta sha make na gaske har da eyelashes aka sa mata saboda budurwar zuciya kamar budurwa haka ta dawo dama hajiya yan birni takalminta kalar zaren ɗinkin dark da mayafinta har jakarta mai tsada dama saboda bikin ta ɗinka malam can yana sallamar baki ya ga hajiya ta zuba kyau hajiya ba ƙarya yan birni ce ba a barinta a baya musamman a biki malam ne ya saki baki yana kallanta sai kuma ya share kamar bai ganta ba su walida suka yanyame hajiya suna tafi suna ai sai hajiya wallahi kin yi kyau hajiya tana ta murmushi hajiya tana ta murmushi ganin yadda ake yaba mata tana ta zuba godiya rumarsa ta ce hajiya kin yi wallahi hajiya ta ce na gode ta wajena dalilin farida sai suna dan wasa da hajiya kaɗan kaɗan hajiya kamar kawarsu haka suke abu da ita walida ta rike hannun hajiya ta ce hajiya Shiga mu zuba miki liki. Ciki aka shigar da hajiya ana tara gargazar uban kida. Suka saka hajiya a tsakiya suna zagaye ta suna cashewa ana liki. Hajiya ita ma tana yi musu. Hajiya ta ce ku fita na kwaso shoki ni yau sai na rama wallahi. Manal bata san ramuwa za a yi ba ta taho da sauri da kuɗin ta yan dubu ɗari biyu. Za ta yi liki. Lokacin an tsaya da kida hajiya ita kadai a fili. Ta kalli DJ da ƙarfi ta ce a saka min kiɗa. Ai kuwa aka saki ki hajiya tana ta shoki har har ta ƙasa take zugunawa tana kwasowa ita ma daidai manar ta fare mata liƙi tana dariya. Hajiya tana ɗebowa tana juyo mana a tsakiyar kanta har da dangwara tafin hannunta sosai a tsakiyar kan manar. Sai da ɗaurin ɗan kwalin manar ya ware ya ware kaɗan amma bai cire ba. Hajiya ta kama bakin mayafinta ta sake kwaso shokin da shi ta watsawa manar aka saki ihu da dariya. Manar ta gane wato Hajiya ita a mayafi ma za ta kwaso mai yawa. Manar ta ci gaba da zubawa Hajiya nera tana dariya saboda Hajiya shokin ta sake ɗebowa da hannu bibbi ta watsawa Manar. Wannan karan Hajiya har da gwalo ta haɗa Manar. Sa'an Natu da suke kallo ma duk ta kwaso ta watsa musu. Fariya ta shigo ita ma kusa da Hajiya suka fara kwasowa tare suna watsawa Manar har da sa musu waƙar shoki. Sai Sharifa suka ce kai ana zuba bariki a wajen nan.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 Татьяна